الرحمن الرحيم يتفكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد ثم انصرفوا ضرب الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون لقد الله عذابا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الحمد لله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 wadalalatu marji'uha ila an-nar yawa masu albarka iyayen mu mata da muka haɗu a farfajiyar wannan gida gidan mai girma wato barajan kabi Allah ya ji kansa da gafara alhamdulillah mun hadu wannan gidan ba don kawai ba sai munasaba na aure akwai ɗaya daga cikin yan uwanmu a musulunci malama malama hafsa a bara da kaka ko? eh kaka bara da eh, ko? yawa muhammadu saba hmm. a Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu wannan farfajiya kamar yadda kuka gani tare da ne akwai gangaren alarama mustapha sha'ibu argungu Allah ya ƙara marayuwa ɗaukaka domin wannan alkhairi na wannan aure da aka yi asalin wannan gayyatar aure gayyata ce da aka yi wa ɗaya daga cikin mu na ƙasa wato ana nan ma usman birnin kabi sai ga shi uzuri na tafiya ya kama ana nan ma ba yadda za a iya isowa wannan wuri to shi ne wani fauru da gaggauta a fararun farilla ne ya ce da allah shugaban majalisar malamai ta argungu local government fadilatul Dr. Sheik imam suleiman bawa argungu duk abin da yake da Allah ya wakilce shi wannan wurin to sai zama na akwai wani uzuri kuma shi ma ga dokta sai ya wakilto mu cewa da Allah mu zo wannan gurin mu dan hada wasu yan kalamomi in da ba ta ba shi ma zai iso muna addu'a ga wannan aure Allah ya sanya mishi albarka wannan gida yana daga cikin gidaje da muke alfahari da su duk lokacin da ayyuka na addini suka tashi gidaje ne na ɗaliban ilimi alarama yana gaya man cewa kusan duk wani abu da ya taso a gidan nan na matsalolin addini shi ake kira a tambaye shi game da menene halat menene haram menene kaza menene kaza muna addu'a Allah ya ƙara ba mai wannan gidan gafara da rahaba. Allah ya haskaka masa kabarinsa Allah ya shi da kyakkyawan ayyukansa zuriyar da ya bari Allah sa mata albarka wayannan yaya da ya bari maza da mata Allah musu albarka wannan aure da malama hafsa Allah mashi albarka yan uwa iyaye mata ba wasu baki ababe za mu faɗa ba duk abin da za mu faɗa ababe ne kun san shi ina so in yi amfani da wannan damar idan an bata mana wasu daga cikin hanyoyin kyautata mu'amala da miji wato hanyoyin da idan Allah ya azurta ya mace ta bi wayannan hanyoyin to insha Allah za ta mori zaman zamantakewata da miji za ta san ta yi aure aurenta zai yi albarka kuma insha Allah za a ba wa mara ɗakunya saboda haka wayannan hanyoyin da za da ambata kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga a cikinsu yan uwa iyaye mata musamman ita amarya malama hafsa abu na farko da malamai suka ce idan mace tana son zamanta da miji ya kyautatu kuma ta more ba alakata da miji kuma mijinta ya ci amfaninta malamai suka ce na farko shine ta lahi, fit amuli ma'ahu ana so mace ta sanya tsoron Allah madaukakin sarki wajen mu'amala ta da mijinta ba yanda za a yi mu'amala da mijinta ya kyau ba yanda za a yi mu'amala ki da miji sai ta yi kyau sai ta hanyar sa tsoron Allah madaukakin sarki domin tsoron Allah madaukakin sarki da shi ne dukkan wani abu da kaga yana gudana yana gudana babu yanda za a yi komi ya kai da ake so sai an sa tsoron Allah gaba ma'anar tsoron Allah kuma shine ittiba'ul awamir wajtinabin nawahi wato ne biyan umarnin Allah da nisantar abinda Allah ya hana shi wannan shine don haka abinda muke nihi anan ki zama mai biyar dokar Allah mai riko da umarnin Allah subhanahu wata'ala a cikin mu'amalarki da mijinki mai nisantar abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya hana ki wajen mu'amala ki da mijinki yayin da kika tsaya kya kyautata mu'amalar saboda Allah yanda Allah yake domin Allah ce yake kyauta mu'amalar Allah ce wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf na'am wa in karihtumuhunna fa'asa an tasarahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi zamantakewa wato da su mata bil ma'aruf yanda shari'ar musulunci ta yi umarnin a zauna da su wato anan ana gaya mana tsarin addinin musulunci ya tanadi yadda za a zauna da mace shine a zauna da ita yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarni shine wa ruhun bil ma'ruf Allah ne yana magana da maza to su ma mata Allah ce wa lahunna mislu allazi alaihinna wa lahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf wa lirrijali alaihinna daraja haka wallahu azizun hakim su ma mata ba a su baya ba Allah subhanahu ta'ala ce wa lahunna mislu allazi alaihinna su ma mata suna da haƙoƙi irin haƙoƙin da mazaje suke da shi a kansu da aka cewar da Allah ya yi wa ashiruhunna bil ma'ruf malamai suka ce fal mu'ashara bil ma'ruf tashmilu husnul khulqi walinul linul janib abinda ake ni ya ce al mu'ashara bil ma'ruf ya koshi kyakkyawar mu'amala ya koshi kyakkyawar zamantakewa ya abin abinda ake kira linul janib wato tausasa sasanni ki lallaba a hankali namiji wato haka yake kamar tangaran idan kina son ki more masa sai kin bi shi a hankali a hankali cikin tsanuwa da tsanaki da wannan zaki iya ci moriyar mijinki saboda haka karki yi rigima karki bi shawarwarin miyagun kawaye su aza ki ga mugunyar ɗabi'a su aza ki ga mugunyar ɗabi'a cewa ai ke yanzu ke ce saboda haka ki yi kaza karki wannan ki riko da shawarwarin da muke baki ki ji tsoron Allah wajen mu'amala ki da shi malamai suka ce wannan shine hanya ta farko wajen kyautata alaƙar mace da mijinta malamai suka ce hanya ta biyu shine da'atuhu fil ma'ruf kiwa mijinki da'a fil ma'ruf cikin abin da shari'a ta yi umarni duk wani abin da shari'a ta bayar da umarni a yi tsakaninki da mai gidanki to karki yi wasa da wannan da'ar ki yi masa da'a a cikin umarnin da Allah ya baki annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idza sallatil mar'atu khamsaha yayin da mace ta kiyaye sallolinta guda biyar wa sama shahraha ta kiyaye azumin ta azumci watanninta maza Allah ce wa hafizat farjaha ta kiyaye mutuncinta wa ba azaujaha ta wa mijinta biyayya ila laha udkhilil jannata za a ce mata ki shiga aljanna min ayi abwabin jannata shi'ite duk kowa aljanna da kike so ki zaba ki shiga ta wannan kowa kun ga daga cikin abin da ke sa mace a ce mata udkhilil jannata min ayi abwabil jannati shi'ti daga cikin abin da ke sa ki samu wannan alkhairin shine wato na daga cikinsu wato da'atu zaujiki shine yi wa mijinki da'a saboda haka ita wannan ɗa'ar, ita ce daga cikin jigo na inganta rayuwar aure duk ya macen da ba ta da ɗa'a ba ta da biyayya miji duk da yake son ta wallahi ba zai iya rayuwa da ita ba saboda haka magana cewa ni yan boko ce ai na karanci boko na yi digiri saboda haka ba na yadda da wulakanci da tasko in ma kan rabi da ni akwai masu tsona wallahi hauka ce kina bata kan ki lokaci ne ki yi kokari ki daraja ta mijin aurenki ki masa biyayya da wannan zai ja miki kaunarsa ya ƙara ji yana ki, yana son ki kuma yana kyautata miki yana darajantar da ƴan uwanki da danginki da haka malama hafsa muna kiran shi akan wannan abu na uku malamai suka ce daga cikin hanyoyi na kyautata zamantakewarki da mijinki zaman yayi kyawu ki ganki da ke da shi kamar tif da taya malamai suka ce na uku shine wato shukuru zauji wa adamu juhudi ihsani wato shukuru zauji gode ma miji namiji yana so a gode masa ke ma kina so a gode miki ke ma kina so duk wanda ki yi ma alkhairi kina so ya gode to haka da miji yana so a gode masa duk wani abin da miji ya yi miki na kyautatawa na dada da rayuwa ki ce mai gida na gode Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya yi wa muhari gawara su baba da su mama Allah ya gafarta musu Allah ya ƙara ma rayuwa albarka hanyoyin da kake neman abinci Allah ya ƙara kawo mana alkhairi 'ya'yan nan da Allah ya ba mu ya musu albarka ita kuma gwaggowance da gwaggowance Allah ya ƙara ma su albarka kai ta addu'a sai ki koma kamar wata ma banya ko mm. ki ta addu'o'i kina abin nan kina yabo to da irin wannan miji za ki ga bai sa inda yake azaha da ke ba saboda wannan alkhairin wallahi na gani a shekarar jiya wata mace tana yi wa mijinta addu'a kan wani alkhairi wallahi tallahi inda mata za su daure su irin wannan da sun more wata wa a duniya wai kunya take ji wai ta ce wa mijinta wai ta gori? wai kunya take ji ta ce ni ma lawaya a zai ce mijina na gori? ke sa matsala duk mace da ganin cewa ba ta iya cewa mijinta ta gode wai wata ke ce to ba wajibi ne na yi ba eh wajibi ne na amma kuma ana son godiya kuma godiya na daga cikin hanyoyin gyara alakar ku an gane so saboda haka ina kira gare ki malama harsa da sauran iyaye mata da muke nan tare da su ku zo masu godiya ga mazajenku ku guje wa wato butulci ga kyautawar da mazajenku suke maku Allah ce wa ista azzara rabbukum la in shakartum wa ista azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum haka wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ce ka ambata musu wa ista azzara rabbukum a lokacin da ku yake shela yake bayar da sadarwa. cewa la in shakartum wallahi idan kun gode man in ji Allah mm. la in shakartu in kun gode mini la azidannakum wallahi zan kara muku Allah ba yana so a gode masa mm. haka dan adam yana so a gode mai saboda haka duk wani abu da mijinki yayi kice ke gode duk alkhairin da ya miki kice ke gode hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la yanzurullahu Allahu ila imra'atin Allah baya kallon rahama zuwa ga macen da la tashkuru li zawjiha ba ta gode ba mijinta Allah baya kallon rahama duk macen da mijinta ke mata goma da arziki ba ta godiya ba ko san godiyar kana kana ce akwai godiyar miji yayi miki wani alkhairi wani abin da ya rida miki rai ke ku ki ce yo bari in yi masa kaza bari in yi mai wani abu ya gada sakamako ne na alkhairin da ya min ana son wannan kuma da wannan sai ga zamantakewa na kyawu to saboda haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce allah baya kallon rahama ilam ra'atin zuwa ga macen da la tashkuru li zawjiha ba ta gode ma mijinta wahiya la tastaghni anhu ita ce wadda ba ta wadatuwa da abin da yake mata wannan yana daga cikin abin da ke sa da yawa auraye suna mutuwa yau rashin godiya wa miji rashin kyautatawa miji yana miki goma na arziki a baki ne masa goma na tsaya ba kya godiya madadin in kije gida inda iyayenki ki gaya musu alkhairin da yake miki sai dai zagi da suka a'a sai zo to na zo dan wahala sai yanzu ya bada dama shina nan shi bai da komi kaza kaza kaza dukkinsa darajar mijinki ta zube gaban iyayenki mahaifinki baya ganin darajar mijinki mahaifiyarki ba ta ganin darajar mijinki yan uwanki maza ba sa ganin darajar mijinki yan uwanki mata ba sa ganin darajar mijinki Laihin waye laihinki ne ke ce ki ja wannan saboda haka wayanda suke irin wannan ɗabi'ar su guji irin wannan ɗabi'ar ba ɗabi'ar kwarai ba ce abinda ake so ga mace ta gode ma abubuwan da miji ke mata kuma ta dinga yabo nai tana faɗa ma iyayenta mama wallahi ke ga kashe dinga da an kai an kawo mana kihi mun soya mun yi farfesu kai mama wallahi mama ki dan eba dan wani abin ebowa su ma su mama ki dan mai mama dan wani abu ki dan ebo ki kawo mata mm. ita ma ta saka albarka shi kuma mijin kada ya baki ciki akan wannan ba matsala ba ne ko da gidanku akwai goma da arziki ya ki kama mamanki ko ki kama babanki ya san cewa lallai mijinki yana kulawa da ki in ki je gidanku tutura irin wanda miji kai miki sa a tawa mai tsada irin wanda miji ya miki da dunkuna kina shiga cikin gida kina walkami ana ganin ta ah ka ji yarinyar nan ba kai auren nan da wanci kina walkami kina kafeta kina hidda da mutsan hannuwanki mm. eh saboda a gane cewa mijin ya yi kiyo duka wannan abu ne mai kyau saboda ku kula da wannan a malamai suka ce abu na biyar daga cikin hanyoyin kyautata alaka da miji asabaru ala tibaihi asabaru ala tsibaihi ki yi hankuri akan ɗabi'arsa ki yi hankuri akan asa domin shi namiji wato ba ka iya gane halin mutum sai zama ya haɗa dan wannan abin da ake yi zo ku ya koma wannan ba za ki iya gane halin shi ba ko da yana da mugun hali ba zai nuna miki ba amma yanzu tun da an yi aure nan na za ki san waye shi mai kyauta ne ko marowaci ne mai fara'a ne ko mai bakin rai ne yaya yake yanzu na zaki sani to sai musulunci ya ce abinda ake so ki yi hankuli da ɗabi'a shi ba kawai an yi aure ba sati ɗaya sati biyu ki fara ƙorafi ga ƙawayenki. cewa ce a haka billahi azim ba zai iya zama da dawada ba a wannan rayuwar ni ba taɓa sanin haka yake ba ashe shi mugu ne mayaudari ne azzalumi ne maha'inci ne wallahi ba zai iya zama da shi ba karki wannan me za ki sai musulunci ce ki yi hankuri da ɗabi'arsa yanzu ke ce ya kamata in yana da muguyar ɗabi'a ke kira da ɗabi'a kwarai sai ki sace muguyar ɗabi'arsa ki cusa masa ɗabi'a kwarai shi yasa Allah ya ce wa ashiru hunna bil ma'ruf fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan kaseera da yawa zaki amma yau aka san wannan ke bayyana sai ga galibin mata ba sa iya hankuri da miyagun ɗabi'un namiji wani yana shaye-shaye ba ki sani ɗan shaye-shaye ne sai ki aure shi saboda lokacin da zai zo gidanku duk abin da zai sha bai sha sannan sai ya koma gida kuma ya sha abin da zai sha ya sanya turare ba ki ganewa to amma yanzu an yi aure wallahi in baki an ya ba a gaban ki zai sha ko ma ya sha waje ya zo ya yi ta mummunan baccin da ke da ganin kisan shaye shaye zai iya ke to irin wannan me za ki sai bi hanya ta lalama ki raba haida wannan shaye shaye da yawa akwai matan da Allah ya azurta su da ɗabi'a kwarai sun raba mazajen da irin wannan ɗabi'a sun gano sun tsaya sun kwantar da hankalinsu sun fahimci mazajen da shaye shaye to amma kuma an riga an ɗaura aure tafiya ta yi tafiya me fa'idar rabuwa yanzu ba rabuwa ce fa'ida ba abinda adda fa'ida ki raba ta ɗabi'ar in baki so saboda haka yana daga cikin abinda ake so mace ta yi hakuri da mijinta ko ko kilan la'alla yana tabe tabe nan da can kuma haka ba yana tabe tabe nan da can kuma ke baki gare ba sai yanzu da kuka yi aure sai kika gane a ce ba ke dai ki ba yana da matar waje to abin da za ki yi sai ki bi hanyar lalama sai ki raba da wacce ta waje sai ya zama na ki dai kuma ta dabaru da wayo ta dabaru da wayo da salo daban-daban da za ki iya ɗauka na mu'amala sai ke gaba ɗai ke cire tunani ne ga wata ɗiyamaci ya dace ɗaya ke gani yana da a doguwar hira in ya je hira gina amarya da ya yi sha'i ya shigo amma yanzu ke gama amarci baya shigowa sai karhe goma sha ɗai to a hankali ki bi hakki raba shi da wannan Allah ya sa mu dace saboda haka wa minan ma'ruf malamai suka ce yana daga cikin kyakkyawan abu asabaru ala ma kara wani insani Mm, wato hankuri ga abin da mutum baya so abin ko ba kya son sa ki yi hankuri kuma da yawa matsalar da kuke samu ya yiwu sai an yi aure ki ganshi da wani mummuna abin da ba kya so ko da na halitta a jikinsa sai gane da wata mummunan rabi'a da ba ka so kai wani wa fitsarin kwance kai ba ki sani kun yi aure an yi tafiya ya fara fitsarin kwance to sai ki nemi ku rabu ba za ki nemi ku rabu ba abin da ya kamata waɗanda hanyoyi za bi a samu magance matsalar kuma ana sa maso nan ɗabi'ar cikin mata su yi ta ɓoye-ɓoye amma daga baya a gano kuma namiji ba zai je faɗa ba wasu ba ke ba ba za ki zo ki faɗa ba ki ce ba ƙawar ki ke ke mijin kira hanzarin kwance ta ce a'a to lahari na hanzarin kwance kai wata kawai rashin mutunci sai a ce kai ni wakar da ka kashe min ka tiwa za ka yi bari in dauki ka tiwa ta bari in dauki ka zana ki ta mai dara da cin mutunci wannan baya baya cikin ɗabi'ar mace wadda ta san kanta mace da ta san kanta ba za ta yi wannan ba saboda haka ana yana da kyau ku kula da irin wannan malaman suka ce abu na shidda ko yanzu ya hagaras mu dakata hagaras mu kara to ga na shidda daga cikin hanyoyin kyautatawa malamai suka ce da shidda husnul kalam walinul aslam walinul uslub a saurara husnul kalam kyakkyawar magana magana mai daɗi to in kuna so a kunci a bari haka nan ko dai ku yi shiru ku saurara in kuna ganewa kuna fahimta in ba ku gane ku ci gaba da surutu ne ku in dakata ta malamai suka ce na shidda mai surutu na ta ji tsoron Allah ta bari in ba za ki iya daina ba ki fita waje malamai suka ce daga cikin hanyar kyautata alaƙa ki da miji kusulul kala kyakkyawar magana Allah ya ba ku zaƙin lebo hmm. Allah ya ba ku iya magana da kaririya ya amfani da magana da Allah ya baki da iya zance da jujjuya magana ya amfani da ita gaba ɗaya ki sace zuciyar miji miji in ana magana da shi ba a magana da shi irin yadda ake magana da malam islamiyya shi malam islamiyya za a dinga magana da shi da tsaye-tsaye assalamu alaikum wane malam ina ne lafiya lau na ce malam mu da kai ko za ka samu damar shigowa ajin mu mana yau kihu muke da shi malam kaza kaza babu kariliya amma miji to yanzu a magana da shi kada murya a ci sai ke kai koli mafurar dabarunki da zancenki da yadda Allah ya baki muryarki ki yi amfani da wannan muryar ki jaye hankalinsa in kina magana sai ma ya ji kawar ba ke ce ba ki karanci ki zazzaganci duk yare ki yi ki samu ki turanci wata rana in ke fahimci dan boko ne sosai in kina magana da shi ki dinga samun kalmomi na turanci masu tsada kina ba mishi su ba shi ne amfanin bokon ba amfanin bokon bai da wani umfani face ki iya zama da miji shi ne duk karatun da mace za ta in ba ta sayar za ta magana da miji ba ba ta iya dabarun zance ba to me amfanin bokon wani abin da wani amfani saboda aka ki dinga sassauya ki, in kina magana da shi Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ayyuha allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ku ba su imani wa qulu qawlan sadida ku waje magana mai kyau magana mai daɗi magana wadda ta dace da salon dabaru iri-iri ana jujjuya magana ana wani abu da baki haka ana wasu abubuwa ana masurai da idanu ana yin ƙasa up down a ɗayin ƙasa da idanu ana yi masa wani abu na kallo haka dole hankalinsa sai ya dawa inda kiki wannan shi ne abin da ake so kuma shi ne wayewar amma duk wayewar da ba miji za a nuna ba ita ba sai dai samarin waje mai amfaninta ga inda za ki sauya zance ki yi magana a baki lada to saboda haka wa ƙululin nasu husna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah da kai da ya ambata suratul bakara Allah ce wa ƙululin nasi husna Allah ce ku gaya wa mutane magana mai kyau da haka ya ana magana da miji ana magana da shi ne magana mai kyau hanya ta bakwai hifzul baiti fi gaibati kiyaye gidan miji lokacin da miji baya da, ki kiyaye gidan mijinki ko miji baya da. haka Allah ya sifanta mace saliha yace salihatu qanitatun salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah haka Allah ya sifanta mace saliha yace salihatu salihan mata su ne tatun masu ɗa'a ga miji hafizatun lil gaibi masu kiyayewar gaibi bi ma hafizalla malamai suka ce gaibi ana nuhin ke karan kai ki kare mutunci ki in miji baya nan ba ki mugun wargi ba ki fasikanci ba ki yin duk wani abin da zai ja matsala wajen mijinki ki mutunta mijinki ta hanyar kada kanki daga wasu maza ba ki zama ballagazar mata ba malama hausa kake zama cikin wannan ana so mace in miji baya nan tana kare kanta tana kare dukiyar miji tana kurawa da gidan miji tana kurawa da dukiyar da gida malamai suka ce abu na takwas shine al bi mazhari halahu a na takwas himmantuwa da hitar da za ta yi duk lokacin da Za zaki to gaban mai gida to ki tabbatar da ita da zaki za su zama mai daukar hankalinsa an gane ko in za ki ado sai ke yi ado ke kalli miro sosai sai ki ce yanzu wannan a ina jin za ta dau hankalin wani ki dan yi tahiya ki yi gaba ki yi baya ki dan girgiza gaba ki girgiza baya ki diba da kyau a miro ki ce in na zo na tsaya a gabansa in sha Allah yau sai ya yi min kai sannan ki tanadi murmushi ki kalli miro ki yi murmushi ki dan saki huska haka ki gwala da idanunki haka ki dan kasa da idanunki kwalliya dai sosai haka sannan ki tinkari mai gida ke shirya dukkan yaki yanzu na tinkari shi in hita zaki zaki hita mai kyau hita mai ɗaukar hankali wanda za ta sa mai gidanki hankalinsa gaba ɗai ya dawo gurinki haka ake so abdullahi ibn abbasin Allah ya kara masa yadda ya ce inni la'atazayyunu limra'ati ya ce naka yi wa matata ado da kwalliya kama uhibbu an ta tazayyana li kamar yadda nake so ta yi ado ashe wannan ya nuna maza suna so mata su yi musu ado maza na so mata su yi musu kwalliya Suna ku dinga kulawa da kwalliya da ado ku dinga yin su duk namiji lafiyayyen namiji yana so kwalliya da ado ga matarsa kuma duk namiji abin da yake so in matarsa ta yi cikin mata a ce ta yi kowace mace iya kwalliya kun san ya an ka ce kyawu ba na suka ce abin aka ce ba kyau kwalliya shi ne kyau ba wata mace mummuna duk wadda ta ce miki mummuna ta rena da kiya mummuna ita ce wadda ba ta iya kwalliya ba amma komi munin mace ta yi kwalliya irin ta ta wadda ta dace da ita za ta to a can ɗarar raɗar kowa zai ganta ya ce a kai amma ta yi to saboda haka ku kula da wannan kuma shi miji akwai kayan da ake sanya masa da safe bayan an gaba sallar subahin akwai kayan da ya kamata miji ko da ya dawa da masallaci kisa irin wayannan kayan masu ɗaukar hankali masu fitar da shafin jikinki duk wani sassan jikinki ana gani yana ɗaukar hankali irin nan kayan ake so in ke sallar bahin miji na shigowa ya ganki da su to daga nan kuma bayan ya hita da rana kuma akwai yan kaya masu ɗan nauyi-nauyi haka ba irin kaya masu sharara ba su kuma irin yan a atanwa haka ita ake so ki saka rana ta yi daga nan har zuwa wato dare ki saka wannan tawar ita kuma ki sha ɗauri ki mai da ɗaurin ɗan kwaninki wato yamma maso arewa daga nan ki juya ga kitso ke sha kitso ke sha lalle ke sha turare kai komi wato mugu halilai wala ya kula da ki daga nan daɗa kuma sai kayan da zaki sakawa na dare su kuma suna nan kayan bacci ne su ma na daban su zaki saka mai gida haka ake so ya mace ta zama tana kulawa alal akalla da sutura guda uku kullun ka sai ta samu ji irin wannan sutura kuma ki tare da waɗannan kayan ga turaruka masu ɗaukar hankali turare irin turare da ake kira touch me da sauran ire-iren su turaruka suna nan touch me kala-kala ne wa? Mm. kala-kala ne wata kata jira a ce malai ya san touch me to ni wani ba kauye ne <laughs> eh kenan kuna so ku ce mata na kauyawa ne ko ah, saboda haka shi touch me din kala-kala ne ko ma mijin bai sayo ba ke ki so da kuɗin kala-kala ne wallahi akwai turaren da in ki saka shi wallahi in miji yana ta ba zai iya hankuri ba sai ya matso kusa da ki irin wayannan turaruka ki same su waɗanda ba sihiri ba babu asirin komai turaruka ne masu kyau ki samu ire-iren su kina saka su a jikinki miji kullu yana jin kina kamshi to ki gari da miji bai kula da ke ba saboda haka ana so mace ta kula da irin wannan adon da kwalliya Allah ya sa mu dace abu na tara adama isha'u asrarul hayati zawjiyya rashin wato watsa sirrin zamantakewar aure malama hafsa kada ki zama cikin wawaye yan mata irin wayanda da an kai amarya yau gobe ta ga yan irin yan rawa kawan nan yan kakkabi gari ya waye yan tinkasan abin nan ba za kasa akwai su arama ai wasu da kake gani suna ta mazari da sai ya tawa ya zo inda amarya wannan yan kasan abin nan wannan bakararren ka da eh wanda ake ragawa idan eh, suke so su kai gare ka wasu kuma yan cegumi ne da an so sai alale amar su ta ya ya dai kace kai bari ai ni gaba na wani irin faduwa take wallahi da ya taho Allah ya taimake ni sai kwana kwashi sai Allah shigirin an gama da teburi to sai ki gaya mata su da ki dan Allah iyaye mata ku daina wannan ku daina wannan ba wani sidin zamantakewa ke da miji ba a yi in dai kaza take so ta ya kasa ka mata ta sai da dare mata kuma a daina sanko da gari ya waye kawai a yi sanko a cikin da amarya ba haka nan amarya kyare ta aka ce irin wuraren karfe tara zuwa goma ke ce jiya kaunar amarya sai jiya ke kuma kauna amarya sai jiya ina ya tahiya sai jiya ya tahiya ko sai ya tahiya ko eh, yarinyar amarya sai tara zuwa goma miji ya ci kwana amarya ta ci kwana sun tashi sun kimsa sun yi kawai sun bude gidan da kansu sannan sai a shiga hikimar suna a tai a ɗan taya ta wasu aikace-aikace na gida share-share ne wane ne da sauransu kuma a yi tattalin girka abinci ita ta ta yi ƙoƙarin salama mai gida ga wani kabri shayi mai kabri-kabri haka eh, wanda za a haɗawa da zuma ma na Allah ko da ɗan wani abu mai kabri haka an sa abubuwa masha Allah a ba mai gida ya sha ga ɗan ƙwai nan ya ci ga abubuwa dai ga ɗan arziki duka an ba shi kuma ya kimsa ya yi wanka ya sha ado to daga nan kuma sai ya bar-bar barbarta kawayen amarya gida ya tewace shi kuma inda kawayensa su kuma su shigo a kama kyamce-kyamce wannan shi ne abin da ake so a takaice dai sirri na zamantakewa ba a so ana yada shi yan uwa abu na goma shi ne na ƙarshe da nake so mu tsaya addu'a ulam ki dinga yawa mai gida addu'a ki dinga yawa mai gida وقال ربكم دعوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم نعم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله سبحانه وتعالى يتي وقال ربكم دعوني وبنجدكم ياتي كترايين الله ياتي كروكي na'am astajib lakum za an samu ki ta addu'a ki ta roƙon Allah Allah ka bani fahimta tsakanina da mijina Allah ka sa mijina ya fahimce ni Allah ka ƙara mana soyayyar juna Allah ka ba mu zuriya ta kwarai Allah ka yi muna kaza ki tahi cikin dare ki yi laili kina addu'o'i kina roƙon Allah Allah ka ƙara soyayya tsakanina da mijina Allah in ina da kurakurai Allah kada ka bari ya ga kurakuran nan Allah duk mummunan da nake da shi na halitta ko na ɗabi'a ya Allah kada ka bari mijina ya gani wannan ki ta irin wannan addu'a wal ihsan lahu da kuma kyautata mijinki irin wannan shi zai sa alaka ku da ke da mai gida ta yi kyawu saboda ka malama Hafsa ki guzurin wayannan ababe guda goma da ki jira ambata Allah subhanahu wata'ala ya ba ku zaman lahiya Allah ya haɗa hankulanku Allah madaukakin sarki ya sa wannan auren ya albarka Allah ya sanya mu auren nan albarka Allah ya baku zaman lahiya Allah muna roƙonka mai wannan gida ka ƙara masa gawara da rahama yan uwa ku yi hakuri. wannan shi da yan takaitattun kalmomi wayanda ya kamata mu gaya mu wannan amaryar mu ne muke addu'a Allah ya baku zaman lafiya wayanda suka yi sanadiyar a gayyato mu mu zo mu karanta alqur'ani Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka muku da gidan aljanna muna ƙara addu'a da cija wannan gida Allah ya ƙara musu albarka Allah ya ƙara musu juriya da haƙuri akan rashin wannan mai gida nasu ya Allah muna roƙonka wannan gida a ƙara manalo alkhairi da albarka a cikin gidajen baki ɗaya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya ka ƙara musu lafiya duk wanda adda wata bukata daga cikin mu ya ubangiji Allah ka biya musu yan matan nan da ba su da aure Allah ka ba su mazajen aure zaura wannan Allah ka ba su mazajen aure duk wanda take neman wata bukata Allah ya biya mata duk wanda a cikin wani hali na kunci da damuwa Allah ya yi mata Allah ya ya dukkanin matsaloli baki daya Allah ka gafarta mana mu, Allah ka aminta da mu zan ba Allah ma ya yi mana addu'a irin addu'o'in da ka saba yi amare Allah ma ka sa wannan amare da sauran bayan Allah a cikin addu'o'inka Allah shi maka jagora صلوا على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد amarya daga hannu daga hannu rabbana daga cewa abuci amarya daga hannu ba da iz hadaitana wa hab lana min ladun ربك رحمة إنك أنت الوهاب آمين اللهم بارك بين هفتة وزوجها يا حي يا قيوم آمين اللهم بارك بين هفتة محمد سم وزوجها يا رب العالمين آمين وآتيهما ذرية مؤمنة آمين وآتيهما ذرية صالحة آمين وألف بين قلوبهما آمين اللهم اصرف اللهم اصرف همسة محمد سما وزوجها شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين واغفر لوالدها الهادي محمد سما يا رب العالمين آمين اللهم اغفر له وارحمه آمين وعافيه وعف عنه آمين وأكرم نزله آمين ووسع مدنه خلا ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم نور في قبر محمد سما يا رب العالمين آمين اللهم نور له في قبره يا الرحمن آمين ربنا تقبل دعاءنا يا حي يا قيوم آمين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين اللهم السكينة والمطمئنين على أهل بلادنا بلاد أرجوك يا رب العالمين آمين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 إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين